Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 16, 21 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haruwa salamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar 'yan sanda a Najeriya a Nijar ta yi nasarar cafke wasu gaggan barayin da suka yi kaurin suna tsakanin iyakan Najeriya da Nijar. Sai kuma Najeriya inda za ku ji cewa shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamiti na kula da sha'anin aikin 'yan sanda. kamar da kuka ji a shirinmu na rana cibiyar sa ido a kan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a najeriya ba cikin gaggawa lamarin zai iya ɗara na boko haram muni akan haka ne za mu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu um, um, alamar biyu biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau tare da sallama ga cikakkun labaran. Amurka ta yi barazanar kakabawa Turkiya takunkumin ba bata saki fasto ba Amurkin da take tsare da shi ba. Idan Turkiya bata saki wannan limamin ba da bai aikata komi ba ba tare da ɓata lokaci ta maido shi gida ba amurka za ta sa wa turkiya takunkumi mai tsauri sai an saki fasto andrew brunson in ji mataimakin shugaban ƙasa mike pence yau alhamis a wani taron koli kan 'yancin addini da aka gudana a ma'aikatar harkokin wajen amurka an tsare andrew brunson wani limamin krista na majami'ar black mountain da ke jihar carolina ta arewa a turkiya bisa zargin ayyukan ta'addanci da leƙen asiri batun ya sa dangantaka tsakanin turkiya da amurka abokan ƙawancen neto suka ta yi sanyi shugaban amurka donald trump shi ma ya ambaci batun a sakonsa na twitter inda ya ce amurka za ta sa wa turkiya takunkumi sabili da ta tsare fasto andu da suka yi na lokaci mai tsawo yan gwagwarmaya kare hakkokin ma'aikata da yakin kwantar da kwatar 'yancin kai da marubuciya kuma da kuma mafi wato fitacciyar mai ɗinka kayan kawa sun shiga takarar shugaban ƙasar zimbabwe ko da wani ya samu nasara ko kuwa babu sun shiga tarihi a matsayin matan da suka fara shiga takarar shugaban ƙasa suna daga cikin 'yan takara 22 da suka tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gudana a ƙasar zimbabwe ranar litinin jerin 'yan takara mafi yawa tun da ƙasar ta samu 'yancin kai daga Birtaniya a shekara ta 1980. Wannan ce kuma takara ta farko da babu sunan Robert Mugabe wanda sojoji suka sauke a watan Nuwamba da ya gabata. An ɗaukar wato ana ɗaukar zaben shugaban ƙasa a matsayin rabareni tsakanin shugaban ƙasa mai ci Emerson Mnangagwa ɗan shekaru 75 na jam'iyyar ZANU PF da Nelson Kamisa wani lauya ɗan shekaru 40 na jam'iyyar Movement for Democratic Alliance. Biyu daga cikin matan da ke takara fitattu ne, Joyce Mujuru ta yi aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa ta Mugabe na tsawon shekaru har zuwa shekara ta 2014. Yanzu take takara ƙarƙashin jam'iyyar haɗaka ta People Rainbow. Sai kuma Nkozani Kupe, mataimakiyar Firaministan ƙasar ta farko. wadda ta tsaya a takara ƙarƙashin jam'iyyar Movement for Democratic Change MDCT. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya bayyana yau Lahadi cewa yana da cikakken kwarin gwiwa kan mataimakinsa Rod Rosetan ya yi watsi da bukatar da wani gungun 'yan jam'iyyar republican a majalisa suka gabatar na neman a tsige shi a kuma cire shi daga mukamin nasa da yake magana a wani taron manema labarai a birnin boston session ya ce mataimakin nasa Rosetton yana da cikakken kwarewar aiki sashen babban jami'in aiwatar da doka da oda kuma shugaban ma'aikatar shari'a ya bayyana goyon bayan rosetta ne kwana ɗaya bayan da 'yan jam'iyyar republican goma sha ɗaya a majalisar wakilai suka kaddamar da wani yunkurin tsige rosetta da suke zargi da aikata ba daidai ba da kuma gaza samar masu da bayanai da suka shafi binciken da robert mueller ke jagoranta kan rawar da rasha ta taka a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 daga ƙarshe tsohon fitaccen ɗan wasan ƙasar pakistan da ya shiga siyasa imran khan a cikin jawabin lashe zaɓe da aka yaya a tashar talabijin yau ya yi alkawalin yaƙi da talauci da cin hanci da rashawa da suka yi wa ƙasar katutu ta wajen yi wa tsarin gwamnati garan bawul khan ya yi jawabin ne bayan kammala kirga kimanin kashi 90 cikin 100 na kuri'un da aka kada jiya laraba a zaben majalisu jam'iyyar khan ta pakistan terek esaf pt tana kan gaba a kan babbar abokiyar hamayyata mafi kusa Pakistan Muslim League Nawaz ta tsohon Prime Minister Nawaz Sharif da aka ɗaure. Kusan dukkan manyan jam'iyyun hamayya sun yi zargin cewa an tafka magudi a zaben da nufin ba kan galaba, zargin da hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasar Pakistan ta musanta. madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kuma yadda aka ji da farko hukumar 'yan sanda a jamhuriyar niger ta samu nasarar cafke wasu gungun barayi da suka yi kaurin suna a tsakanin niger da najeriya saboda yadda suka addabi jama'a da sace-sacen motoci yayin da wasu daga cikinsu kuma suka shahara wajen aikin sa ido akan masu shige da fice wato na bankuna domin su tsara kai musu farmaki wakilin murya amurka a mai sulaimu mani barma na da karin bayani yawaitar koke-koken jama'a masu nasaba da tsanantar sace-sacen motoci a 'yan watannin nan ne ya sa hukumar 'yan sandan farin kaya wato peji kaddamar da bincike a ciki da wajen birnin yamai kafin daga bisani jami'an su haɗa gwiwa da takwarorinsu na najeriya a ci gaba da har hada bayanan da suka ba da damar damƙe gungu-gungu biyu daga cikin gungu hudun da aka gabatar da su gaban 'yan jarida inspector naziru musa na daga cikin masu magana da yawon hukumar 'yan sandan Nijar. Su bakwai ne suna eh, sata motoci nan cikin garin Niamey sai su biɗi wani mekanisiyan su bashi ya canza musu sasi sasin waga mota a ɗebu a saga waga na waga a ɗebu a saga waga. Nan take sai su biɗi toliye kuma ya sake musu fencir nan a Niamey suke sai da motocin. Wajen mota goma sha biyu ne aka sace daga cikinsu an samu mota bakwai kuma eh, mota biyu sun saida su eh, amfiyarsu da tashe su waɗannan mutane an samu kuɗi miliyan uku eh, da shekara talatin gare su gurbi na biyu shi ko ya kunshi mutum uku waɗanda suke yawo a cikin niyami sirtu da dare don su ga mota irin motocin nan da an kai gari bakin gida in babu mutane sai su sa kile su bude su tahi da motan cikin wannan dare din suka bari niyame su dauki kyan hanyoyi kamar misalin hanyar libori nan suke bi su tabkatan su wuce sai birane da birane su bi geshe su bi dume su bi tsibiri sai su wuce sai nigeria daga cikin su mutum biyu an samu an kama sunan feji guda kuma ya tsere wani gungun barayin na daban da ya fada hannun yan sanda shine wanda ke aikewa da mutanensa domin aikin zuba ido a bankuna yan nigeria ne guda uku amma biyu din suna nan suna aikin su na sace-sace nan Niyami amma shugaban nasu yana can Nigeria shi sai dai ya taho Niyami ya zo ya koma ya zo ya koma haka yake to su ne suke yi suna zuwa cikin bank ne in sun kaje cikin bank ba retire suke ba wani abu za su yi ba kawai suna kallon mutane waɗanda suka ce sun kai retiran kuɗi masu ɗan yawa sai su zo su aza musu kusa ga tayar su surtu masu sa kuɗi cikin sak in suka fito da kuɗin su suka sa cikin mota sai su kuma su hau moto barayin su rinka biyan su to in mota ta yi faci sai guda cikin su ya ce ma shofar kin mota ta yi faci kayan shofar ya tsaya dibi facin shi kuma guda ya yi profiti har ya buɗe mota ya ɗauki kuɗin to kuma inda nan ba su samu sa'a ba suna iya biyan mai motar su bi sai inda ya gare in sun samu ya sa'a kaɗan sai su buge vitar ɗin su ɗauki kuɗin. sai rukuni na hudu na ƙarshe. mutum hudu ne waɗanda peji ta yi interpele gurupu ne wanda yake nan yana tasowa yanzu cikin garin niyami wata mata dai yak eh, kasuwa ita ce ta farko wadda sun karin kabiya suna tsammanin za su samu kuɗi fiye da 20 miliyan gare sanarwar hukumar 'yan sandan na zuwa ne a wani lokacin da jama'a ke ci gaba da alhinin mutuwar wani matashin da aka bayyana cewa barayi ne suka hallaka shi a makon da ya gabata a nan yamai kafin su arce da babur ɗinsa to amma jami'an tsaro sun ba da tabbacin zurfafa bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan kisa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman Mani Barma. Sai kuma Najeriya inda dukan da dukan alamu shugaban Muhammadu Buhari ya karbi koken da 'yan Najeriya da dama ke yi akan taɓarɓarewar harkokin tsaro. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. yanzu dai shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da kwamiti na kula da sha'anin aikin 'yan sanda wato nigeria police service commission karkashin jagorancin tsohon safeto jiran 'yan sandan nigeria misliu smith domin gudanar da ayyukan da za su kawo gyara da garan bawul kan sha'anin aikin 'yan sanda a nigeria hajiya najatu muhammad na ɗaya daga cikin mambobin wannan hukumar kuma ta yi mun ƙarin haske dangane da irin matsalolin da suka fara hangowa cewa za su tunkara to kaga abin da yake faruwa a da shine badakalar daga wannan commission ɗin take farawa sai su haɗa kai da shugaban 'yan sanda wato banda dai badakala akwai waɗanda a yanzu zancen da nake maka za a kawo mutum a ce yau kai ka nuna masa kai ka koya masa aikin ɗan sanda yana ƙarƙashin ka can ƙasa ƙasa amma sai ya samu kuɗi ya saci kuɗi ko ta ina sai ya kai sai a yi masa ƙarin girma sai kuma wanda kai ka koyawa ya dawo yana karkashin ka wai shi yake baka umarni ka faɗa min dalilin da isa zan yi aikin na fi ka sanin aikin amma saboda ka fi ni iya sata an ɗora ka a kaina to faɗa min dalilin da zai sa yi saboda mutumin da aka zalunta ba shi da yadda zai ya kare hakkin al'umma to ɗaya daga cikin abubuwan da suka lalata 'yan sanda a ƙasar nan abin da ake faɗa mana yanzu tashin farko muna da 'yan sanda wajen dubu ɗari uku ba mu da gida dubu ɗari tamanin inda 'yan sanda za su zauna to kaga ire-iren waɗannan abubuwan mutum za ka ga ɗan sanda yana kwana a titi ko yana kwana ma a cikin sel a binnan ɗin 'yan sanda ba on da za ka je yana da budget na allah da annabi na dubu biyar in ka zo da laifi kai za ka siyo takardar ma da za a rubuta to wannan ba a ɗauko ma hanyar gaskiyar da za a gyara to amma game da wannan naɗin da kika karɓa shekarun baya da shugaba buhari ya zo an miki mukami a jami'a ta jihar jigawa amma baki amsa ba kuma ana cewa mukamin minista ne ake sa ran za a miki amma bai a miki ba shi yasa kamar kika watsar da wancan nadin da aka miki to wannan aikin ya fi na minista ne ko kuwa me yasa kika karba eh, wannan aikin ne yanda nake aƙida ta ya fi min minista dubu saboda in dai har Allah ya bamu nasara kamar yadda muka yi niyya yi da aiki ba baya yiwuwa sai da niyya abin da yasa aka kasa gyara komai a ƙasar nan idan ba a da niyyar a gyara ne to mu mun zo da niyyar mu gyara mun tabbata karfin Allah zai dafa mana to abin da isa kenan na karba kuma akwai bambanci tsakanin yiwa shugaban ƙasa aiki da yiwa ƙasa aiki ƙasa ta ce Najeriya ko a mace ko a raye. Jiya Najatu Muhammad kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar a Abuja, Umar Faruk Musa Mura Amurka, a Abuja, Najeriya. to a gaida umar faruk musa to yanzu kuma lokaci da za mu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Sokoto. Wake magana daga Sokoto. Eh assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam amma ka rage akwatin rediyon ka. Eh na rage insha Allah. To madalla muna jin ka. To kuna tare da Usman A Bello Bankari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To Usman Bello. Eh sai Allah da yake na kama ku a makare ban san maudu'in ku ne ba. wato abin da muke tattauna kai ko muke so mu ji ra'ayinku shi ne cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya ba cikin gaggawa lamarin zai iya muni fiye da na Boko Haram me zaka ce game da wannan eh na'am to alhamdulillah dangane da gaskiya wannan international crisis group din nan da ta bayyana wannan matsala a Najeriya to lallai tabbas akwai yiwuwar irin haka domin idan ka diba matsalar manoma da makiyaya abu na da ya kasance gaskiya zama ruwan dare a kowane bangaranci a najeriya don shi inda matsalar take zaka iska ma akasarin makiyayan fulani ne musulmai akasarin manoman kuma zaka iska ma akwai musulmai akwai kiristoci to amma muna ganin akwai waɗanda ka dan shiga cikin wannan matsalar suna son su kawo hargitsi tsakanin al'umma to mafita a nan shine shugabanni na addini su tashi su wayar da kan al'umma muhimmancin addini na kare rai kakka zama sanadiyar hitar dan adam idan to ma da lamun gode usman bello yanzu kuma zamu garzaya zuwa jihar zamfara wake magana daga zamfara na zamfara kana ji na to da misali da yiwuwar ina ganin rasa na zamfara ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kada manta abinda muke tattaunawa akan ne cibiyar sa ido akan rikice-rikice a duniya ta yi gargadin cewa idan ba a shawo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya ba to lallai abin lamarin zai muni fe da na boko haram mun samu kira daga yobe wake magana daga yobe na yobe kana ji na da alama mun samu tangarda da layin na yobe sai kuma mu garza zuwa kaduna wake magana da kaduna ibrahim jarmai barka da yammaci barka ka dai sunana murtala ne ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to murtala muna sauraron ka E to a wannan magana nasu gaskiya ne fa da fatan mai girma shugaban kasa yana saurare da dukkan jami'an tsaro to kaga haka duniya ta ga mai gaggauta kafa dokan ta ɓaci a duk jihohin da ake wannan rikici kenan gwamnoni sun gaza ba za su iya bai tura jami'an su mu tabbatar ya iya kokarin shi kaga wannan abu da suka bashi abin matakin da ya kamata ya dauka kenan da sun ci a dauki mataki da gaggawa gaggawa shine a kafa dokan ta ɓaci a duk jihar da ake kashe kashe wallahi sai kaga canji dan muna zargin fa wasu masu jihar kamar suna goyon bayan abin saboda siyasa da fatan za ku tashi lafiya to ma da Allah mun gode mutalla sai kuma mu garzaya jihar Katsina daga Funtuwa waki magana daga Funtuwa eh, Ibrahim Jamai barka da la'asariya sunana Usman Manika da kanan mai rawar a cikin jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya. To muna sauran ka Usman Manika. To ni dai a shawarar da zan ba mai girma shugaban kasa da 'yan majalisunmu na jiha na kasa. Da alama layin Usman Manika ya tsinke. To bari mu je Sokoto, jihar Sokoto, ake magana daga Sokoto. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. kana magana da Abdulrashid Jula Musa daga jihar Sokoto. To Abdulrashid muna sauraron ka. Eh a gaskiya da farko dai ba a ne dace a yi irin inda ake faɗan ga na ɗaya a sa doka ta ɓaci idan muka diba irin zamfara irin abin da ke wakana a zamfara ana kashe mutane tamka ana kashe kyasu akwai buƙatar gaskiya a sa doka ta ɓaci idan muka duba lokacin obasanjo an samu hitina a jos a sa doka ta ɓaci kuma abin ya samu a matsala akwai buƙatar irin zamfara da kaduna da wasu jihohi ake samun fitina akwai ba'a da gaskiya a saka dokar ta ɓace saboda dokar ta ɓace tana matuƙar muhimmanci ko da a ce na wata uku aka sa to ma da lamun gode a proshi to bari mu kitara zuwa jihar Taraba wace magana daga Taraba Assalamu alaikum wa alaikum assalam na Abubakar Babbolo to Abubakar muna sa mutum daya karman hukumar Karlami da jihar Taraba to muna sauraron ka to rikicin tsakanin manoma da makiyaya dai sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. don ni abin da na fahimta wannan abun akwai siyasa a cikinsa hmm. don yau fulani ba yau suke a wani jihohin a arewan ba a yi wannan rikicin ai to me yasa wannan jihohin kadai ake wannan rikicin kaza akwai abun duba lamarin nan to ma da lamun gode abubakar bari mu garzaya zuwa jihar kano wake magana da kano Hello, muna sauraron ka. Wake magana da Kano. Wa alaikum salam. Magana dan juma mai mai magana dan juma mai shago ko To dan juma muna sauraron ka. To muna jin ka dan juma. Rikicin manoma da makiyaya gaskiya da alamu layin ka dan raji'u na gaskiya saboda inda za a kai zuciya nesa su makiyaya da manoma da Allah da annaba kai zuciya nesa don wannan fadace-fadace da ake gaskiya domin Allah ba zai kawo mana ci gaba ba kullum sai dai mu ta ci ba tsakanin mu tunda su abokan zaman mu ne su higa cikin mu mu higa cikin su to madalla mun gode dan juma mai shago bari mu ketara zuwa jihar Katsina wake magana daga Katsina ni ne Alhaji Sanusi daga Karaduwa Katsina State to Alhaji Sanusi muna sauraron ka wato ina magana ne akan wannan abu da ke faruwa idan idan an ci da alama layin alhaji sanusi ya samu tangar ai da can ma an taba yin siya kana an taba kashe kashe me yasa ba a ce yan PDP bane ba to da lamun gode alhaji sanusi kada manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc maudu'in da muke tattauna kai shine cibiyar sa ido a kan rikice-rikice ta ya da wannan gargaɗi na cewa a yi gaggawar shawo kan wannan lamari ba haka ba zai fi rikicin boko haram muni to mun samu kira na karshe daga katsina waki magana kan katsina a katsina ni ne lawan to lawan muna sauran ka a ga da Allah ina ba da shawara da Allah a ga shugaban kafa ya dau mataki da wuri don mutane sun su a siyasa a ciki mm. na gode To madalla madalla daga kan waya ka zamu rufe layin waya sai kuma Allah ya kai mu gobe sai ku ji mu dauke da wani sabon shirin. da yana tare ne da sashen hausa da amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon mana cewa karfe 4 da minti 51 ga shirin mana wasanni a takaice dan wasan kungiyar super eagles ta nigeria tyrone ibuchi ya ce san bai yi da na sanin zaben bugawa nigeria wasa ba a maimakon kasar holland iboce dai ya buga wa najeriya wasa a gasar kwallon kafar cin kofin duniya da aka kammala kwanan na a kasar rasha mahaifin dan wasan dai dan najeriya ne yayin da mahaifiyarsa kuma 'yar kasar holland lamarin da ya bashi damar bugawa kowace daga cikin kasashen biyu wasa iboci dan shekaru 22 ya taka rawar gani a wasan da najeriya ta yi galaba a kan kasar iceland a gasar ta cin kofin duniya a watan mayun da ya gabata ne dan wasan ya koma kungiyar benfica a kwantaragin shekaru biyar Dan wasan kasar Masar Muhammad Salah ya koma bakin aikin aikinsa na zura kwallo a kungiyarsa ta Liverpool bayan dawowa daga jinyar rauni yayin da ya zura kwallo a wasan da Liverpool din ta doke Manchester City da ci biyu da ɗaya a wasan gasar cin kofin kwararru na kasa da kasa a New Jersey ta kasar Amurka. Sala ya shigo ne a rabin lokacin wasan ne biyu inda a cikin mintinsa ɗaya na farko ya zura kwallon. Liverpool ɗin za ta fafata ne da Manchester United a wasan su na gaba na gasar a gobe Juma'a. tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila sir alex ferguson ya yi godiya da yabawa ga ma'aikatan asibitin da ya kwanta inda aka yi masa aikin tiyata a kwakwalwarsa Ferguson ɗan shekaru 76 ya bayyana a wani hoton bidiyo wanda shine karon farko da ya yi magana a bayyane tun komawarsa gida daga asibitin haka kuma ya gode wa dukkan jama'ar da suka yi masa fatan alkhairi sa'ad da yake kwance an yi wa Ferguson aikin tiyata na gaggawa a ranar biyar ga watan mayun da ya gabata inda kuma aka kwantar da shi a sashen kulawa ta musamman na asibitin tsawon kwanaki shahararriyar 'yar wasar tennis serena williams ta ce ana nuna mata bambanci sosai a gwajin shan kwayoyi fiye da kowane ɗan wasan tennis sirena 'yar kasar amurka da ta lashe manyan gasannin tennis har 23 ta bayyana korafin nata ne a shafin ta na twitter wani rahoto da aka wallafa a yanar gizo ya bayyana cewa hukumar gwajin tantance amfani da kwayoyi ta kasar amurka ta yi wa sirena gwaji har sau biyar a cikin wannan shekara kadai ta 2018 to sai dai 'yar wasar ta ce ta gano ita kaɗai ce aka fi yawan yiwa wannan gwajin lamarin da take gani tamkar rashin adalci ne da nuna bambanci murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani taro da aka yi kwanan nan a Jakarta wanda ya nuna muhimmancin ci gaban kawancen kungiyar haɗin kan ƙasar Amurka da ƙasashen kudu maso gabashin ƙasashen Asia da ake kira Asian. Gwamnatin Amurka da sakatariyar Asian sun yi nuni akan nasarorin da kawancen ya samu wanda ya haɗa da shugabanci na kwarai adalci da ci gaba da tsaro wanda ake kira shirin ci gaba ko kuma progress wannan shirin yana samun tallafin kuɗi daga haɗin gwiwar hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta amurka wato usaid da hukumar harkokin wajen amurka shirin progress ya taimaka wajen ci gaba manufofin asian na inganta da kare mutuncin ɗan adam ƙarfafa cibiyoyin zartaswa majalisu da kuma shari'a da kuma kiyaye doka da oda da ci gaban kaddamar da manufofin da suka shafi kimiyya da sauran ayyuka. Shirin Progress ya koya ma Asian baya wajen fito da ka'idoji da hanyoyin taimakawa waɗanda aka yi safararsu musamman mata da ƙananan yara da hana hanyoyin ci gaba da safarar mutane. Shirin yana ƙarfafa ma Asian tunkara annoba irin su guguwar tsunami cikin gaggawa a yankunansu. Yana kuma haɗa kan matasa daga ƙasashe goma da ke cikin ƙungiyar Asian don shiga ayyukan ci gaba irin su koyon haɗa fim aikin jarida wanda dama an yi shi ne don ƙarfafa masa sanin sun fito daga yanki ɗaya ne zumunci da tattaunawa tsakanin asian da amurka yana ci gaba da bunƙasa da ƙarfafa matuƙa wanda ya sanadiyar haɗin kai mai ƙarfi tsakanin asian da amurka in ji jakada dato sharifa nohana wakilin ƙasar malaysia na dindindin na asian kuma mai gudanarwa na ƙasa da ƙasa na harkokin asian da amurka Muna matukar godiya ga taimakon da wannan shiri na Progress yake bai wa Asian da sakatariyar Asian musamman a fannin magance safarar mutane, taimakawa wajen kirkiro ayyukan Asian da tsakanin gwamnati da kwamitin 'yancin ɗan adam da kuma gabatar da wani dandali don goyon bayan Asian da ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu yanayi mai cike da doka a cewar Dato Lim Jok Hoy, babban magatakardar ƙungiyar Asian. nasarar shirin progress ya nuna karfin kawancen da jajircewar kawayen namu don ganin sun karfafa cibiyoyin asian a cewar wakilin amurka na shirin asian piper campbell muna farin cikin ganin mutane da yawa sun taru don ganin nasarorin da shirin progress ya samu muna fatan ganin mun gina shirin ta hanyar magajinsa wato kawancen kungiyar asian da amurka da ke kawo dorewar harkokin siyasa da kuma rayuwa al'umma ta yau da kullum ko kuma shirin da zai kawo zaman lafiya da wadata a kasashen kudu maso gabashin Asia. Wannan shine sharkin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla sai kuma labarai amma wannan karan a takaice. amurka ta yi barazanar kakaba wa turkiyya takunkumi muddin bata saki fasto ba amurkin da take tsare da shi ba idan turkiyya bata saki wannan limamin da bai aikata laifin komai ba ba tare da bata lokaci ba ta maido shi gida amurka za ta sa wa turkiyya takunkumi mai tsauri in ji wato mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence yau alhamis a wani taron koli kan 'yancin addini da aka gudana a ma'aikatar harkokin wajen amurka an tsare andrew broston wani limamin krista na majami'ar black mountain da ke jihar carolina ta arewa a turkiya bisa zargin ayyukan ta'addanci da leƙen asiri batun da ya kawo dangantaka tsakanin turkiya da amurka kawancen abokan neto ta yi sanyi shugaban amurka donald trump shi ma ya ambaci batun a sakonsa na twitter inda ya ce amurka za ta sawa turkiya takunkumi sabili da ta tsire fasto andrew da suka yi na lokaci mai tsawo ya gwagwarmaya kare harkokin ma'aikata da yakin kwatar 'yancin kai da marubuciya da kuma fitattar mai ɗinka kayayyakin kawa sun shiga takarar zaben shugaban kasa zimbabwe ko da kuma kowannensu ya samu nasara ko babu sun shiga tarihi a matsayin mata da suka fara shiga takarar shugaban ƙasa a zimbabwe da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma miss julie lizard gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu na yau malam suleiman ni ibrahim jarmai ke cewa mu kwana lafiya